'yan uwa masu albarka muna yi mana barka da sake dawowa wannan majlisi da muke gabatar da darasi a cikin littafin riyadu salihin min kalami sayyidil mursalin wallafan ashekul allama abu zakariya yahya bin sharaf ashahiru bin nawawi allah maɗaukakin sarki ya ji shi da rahma a yanzu da muke magana safiyar juma'a ne biyu ga watan safar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara 1443 wanda ya dace da goma ga watan tara shekarar Bature 2021 wannan kuma shine darasi na 85 a cikin jerin jiyar darussan wannan littafi da muka ambata wanda yake zuwa mana daga wannan masallaci namu Masjidu Ali bin Abi Talibin a wannan yankin anguwa da ake kira da angon madaci a nan garin Zaria birnin Zazzau jihar Kaduna a Najeriya. Allah madaukakin sarki muke roƙo ya datar da mu idan jama'a masu bibiyan waɗannan darussa namu ba su manta ba a darasin da ya gabata mun kammala karatu a ƙarƙashin babi na ashirin da biyar a cikin babubuka da alimamun nawawi ya kawo a farko-farko wannan littafi a matsayin a sharan fage ko gabatarwa wato babin da ya bayani game da idar da amana kamar yadda muka ji a cikin bayanin ya kunshi amanan da Allah madaukakin sarki ya dora mana da amanoni da ke tsakankanin mu mu halittu to wajibi mutum ya idar da waɗannan amanoni a bayanan da muka yi insha Allah sun tabbatar mana da abin da Imam Nawawi ya kafa a bayan a yau za mu shiga babi na 26 wanda malam ya kira da babu tahrimiz zulmi babin da zai bayani game da haramcin zalunci wal amru bi raddil mazalim da kuma yin umarni da cewa duk wanda aka samu yayi zalunci to a je a ainihin wato rama wannan zaluncin ko kuma in wani abu ne da yake a hannun shi a kwace a maida wa mai hakki hakkinsa ina fata an fahimta na mutum in ya tabbata yayi zalunci ba za kawai a kyale shi shikenan ya ɗauka ya ci banza irin yadda ake tunani ba a sai an kwato haƙƙin mai haƙƙi da yake a hannun shi ina fata fahimta idan kuma mutum ya ga yana a wani mataki ne ko wani matsayi da ba zai yi a kwace wannan haƙƙi a hannun shi ba to ya gane cewa abin da ya aikata haramun ne kuma a ranar lahira Allah zai kwace da haka ya ma fi wa mutum sauki a kwace zaluncin da yake a hannun shi na al'umma tun a nan duniya kafin a je lahira ina fatan jama'a an gane to wannan babi kamar yadda zamu ji malam ya kawo ayoyi wanda ya sharan fage da su amma kafin sannan a cikin wannan sharhi na a bahdatun nazirin na malam salim bin eid al-hilali allah maɗaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi gashi yake cewa az-zulmu idan aka ce zalunci a larabci huwa wadu shay'i fi ghairi muhallihi shine a aje abu inda ba muhallin shi ba wannan kawai shine ta'arifin zalunci ina fatan jama'a an gane ga abin da ya kamata a baiwa wane sai aka ɗauke shi aka ba wani can daban kaga shi da ya kamata a ba an yi mishi ne kenan an zalunce shi to wannan kawai shine ma'anar zalunci mala yace bittifaqi a immatin lugha malaman lugar larabci sun hada akan wannan ma'ana gaba daya ba wanda ya sabani sai yace wa huwa salasatu anwa zalunci ya kaskashi uku jama'a da aka ce kowa ya saurara ya ji kama akhbar rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fil hadith al hasan bi shawahidihi kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin haka a cikin wani hadisi wanda kyakkyawar hadisi ne idan aka tattara riwayoyin amma aka ɗauki riwayoyin a ɗin su kowanne baya rasa abin suka a cikin isnadinsa amma aka tattara su za su karfafi juna hadisi ya zama hadisi kyakkyawa insha Allah al-imam Abu Dawud at-Tayalisi shi ya fitar da hadisin a cikin musnad ba Abu Dawud ne littafin sunan da ka saba ji ba Abu Dawud at da shi da abu nu'aimin al-asbahani Allah maɗaukacin sarki ya musu rahma baki ɗaya za Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa az-zulmu thalatha zalunci nau'i uku ne fa zulmun la yatrukuhu Allah akwai nau'in zalunci da Allah baya kyalewa har sai Allah ya tabbata an yi adalci tsakanin wanda aka zalunta da wanda ya zalunci da haka Allah baya kyale wannan zalunci za mu zo mu ji wani zalunci ne na biyu wa zulmun yaghfir akwai zaluncin da Allah yake gafartawa Mana ya tabbata zalunci ne amma Allah cikin fadin rahamarsa sai ya gafartawa wanda ya wannan zalunci in ya ga dama kenan ko wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha nau'in zalunci na uku wa zulmun la yaghfir sai kuma zaluncin da Allah baya gafartawa shi kam wannan duk wanda ya mutu yana wannan zalincin to babu wani da zai iya aini wato kubutar da shi a gaban Allah kuma Allah ba zai gafarta shi ba shine alkawarin da Allah ya yi jama'a kun ji su kenan nau'in ku ko daya Allah baya kyalewa daya kuma Allah na iya gafartawa in ya so na uku faufau Allah baya gafarta shi sam ina fatan jama'a an gane sai annabi ya ce fa amma zulmul ladhi la yaghfir ka gane shi na uku nan da muka bayani zalincin da Allah baya gafartawa to fa shirku shine zalunci na shirka la yaghfiruhu Allah Allah madaukakin sarki baya gafarta shi alƙawarin da yake nan inna Allah la yaghfiru an yushraka bi Allah ya riga ya wannan alƙawarin ba zai gafarta a hada shi da wani wajen bauta ba da haka duk wanda yake mushriki yake shirka da Allah ma damar bai tuba ba har ya mutu yana wannan shirkar Allah ba zai yafe mishi ba alƙawarin Allah kenan ku kiyaye jama'a amma wanda yayi shirka ya dawo yana dama ya tuba Allah na iya yafe mishi tunda Allah yana son ma mutumin da yake neman gafara yake tuba jama'a an gane wannan da kyau ko amma mutum ya dawwama akai kuma ya mutu akai shine Allah ba zai yafe mishi ba Allah ka tsare mu daga shirka shi yasa kaga annabawa manya manya irin sa Annabi Ibrahim addu'a suka rinka yi suna roƙon Allah ya tsare su daga shirka dan shi ya ga ya san hadarin shirka kuma ya san irin narkon alkawari na azaba da Allah ya wa mushriki ya rinka roƙon Allah Allah ya kare shi kuma ya kare mai zura'in shi jama'a an fahimci wannan da kyau ko wuta ne ya ɗan yi rawa sai a yi hakuri annabi ibrahim tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ga mutanen gidan shi yake cewa wajlubni wa baniya an na'bud al asnam ya Allah ka tsare da ni da 'ya'yana daga bautan gumaka inna hunna ablanna katira minan nas saboda sun batar da mutane da yawa kaga kenan annabi Ibrahim ya san hadarin shirka dan daga cikin waɗanda shirka ya batar da su akwai mahaifin shi azara wa iz qala ibrahim li abihi azara atattakhidha asnaman Aliha, haka ya gaya wa mahaifin shi to kaga wanda ya ga irin halin da mahaifin shi ya shiga na yi ni wato kafin cewa Allah sanadiyan waɗannan gumaka zai san haɗarin shi kuma zai fi kowa kiyaye shi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari cewa ranar tashin alkiyama annabi Ibrahim zai taso ya ga mahaifin shi yana cikin wato tashin hankali sai ya nemi ya je wajen Allah ya nemi mishi ceto cewa ya Allah mahaifina ka duba irin tausayi da yake tsakanin ɗa da uba duk da ya mutu yana mushriki nan take sai Allah ya kautar da hankalin annabi Ibrahim daga wannan sai a gwada mishi wani dabba kusa da kafan shi sai a ce me wannan yana kallo ya ga wannan dabba ya rasa menene sai ainihin hambaru wannan dabba da ya hambare shi kawai sai ya mulmula ta cikin wutan annaba jama'a an gane wannan da kyau ko to kafin ya gama wannan sai ya manta da sai ya gaba uban nashi kuma ya manta da abin da ya shigo mishi cikin tunani malamai suka ce uban nashi ne Allah ya maida shi wannan sifar sannan da kanshi ma ya cilla shi cikin wuta sai ya gane cewa abin ya fi karfin ceto Allah ya kiyaye dubi kawo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Talib duk irin gudun wanda ya baiwa manzon Allah amma ya tabbata zai dawama a wuta saboda me saboda ya mutu yana mushriki da haka ka ka shafa wa kanka ruwa tun da ka ji waɗannan duba alaƙarsu da waɗannan manya-manyan annabawa amma tun da sun mutu suna shirka su kansu annabawa ba za su tsina na musu komai ba to wa kake tunanin zai tsira in ya mutu yana shirka babu mahaifin annabi ibrahim annabi ibrahim ne matsayin shi a wajen allah wattakhadha Allahu ibrahima khalila matsayin da allah ya dauke shi kenan amma uban shi yana shirka matsayin annabi ibrahim ba zai kubutar da uban a wajen allah ba dubu manzan allah sallallahu alaihi wa sallama shi da kanshi karshen rayuwar shi yace inna Allah takhadhani khalila kama takhadha Ibrahim khalila ni ma Allah ya maida ni irin wannan matsayi na Annabi Ibrahim amma ga Abu Talib kawun shi ne dan wuta ne duk me ya kai su waɗannan mutanen duk da kusancin su da waɗannan manyan bayi me ya kai su wuta shine laifin shirka to Allah ya alƙawari ba zai yace ba da haka duk wanda ya yi shi wallahi ba zai sha ba shine kowa ya shafa wa kanshi ruwa jama'a ka shirka kawai shine tsiranka kakai tunanin kai wani shehi wali kake a haɗawa da Allah ko kai ai ɗanka wani mutum kowane ne jama'a maganin kada a yi kada a soma Allah ka tsare mana imani to jama'a kun ji wannan shine zalunci na farko me yasa aka kira shirka da zalunci ga yana a cikin alkur'ani Allah madaukakin sarki da kanshi ya kira shi da haka da annabi Luqman yake yi wa dan shi wasiya yake cewa ya bunayya la tushrik billah ya kai dana kakkai shirka da Allah kaga maganar da muka yi ko wannan annabi ne amma da yake ya san duk wanda ya shirka komai dangantakar shi da shi wallahi ba zai iya tsina na mashi komai ba da haka sai ki dan kunnan dan shi lallai ni ubanka annabi ne Allah ya bada girma ya bada matsayi amma wallahi ba za ka samu shafa'atu shafi da ban kai sun kai shirka da haka tun yanzu ka sani kakkai shirka to haka duk wani uba mai kaunan ƴaƴan shi haka zai zaurar da su ya musu wannan wasiya haka duk wani ɗa mai son iyayen shi su tsira haka zai je wa iyayen shi waɗannan nasihohi ma damar duk suna son su haɗa a darus salam a ranar tashi alkiyama da Allah yake cewa wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum bi imani alhaqna bihim dhurriyyatahum wama na min amalihim min shay waɗanda suka yi imani kuma zura'ansu ma suka yi imani duk suka mutu akan haka Allah ya ce za mu haɗa su su je su sake ci gaba da rayuwa a cikin gidan aljanna bai fi wannan daɗi amma kaga imani zai kai su ba wanda zai shirka a cikin sa a tsaya hada a ce wai saboda ai uban shi ya tafi ko uwar shi tana aljanna shi ma a dan samu a kara shi a inda ya mutu yana shirka babu ko mun fahimci haɗarin shirka jama'a shi yasa shirkan nan jama'a duk yadda ya bambanta da nau'ukan su dole sai an bayyana wa mutane mutane su san shi dan su guje shi sha'a man sha'a wa ba man aba wanda ya ji daɗi ya ji daɗi ko ko wanda yake jin haushi yana jin haushi ba zai hana a gargaɗi al'umma game da haɗarin shirka kuma a bayyana su da dukkanin nau'o'in su ba jama'a to duk inda mushriki yake ana karatu game da haɗarin shirka ana bayyana nau'o'in shirka to fa baya jin daɗi ba to shi ma mai faɗin ba daɗin yake ji ba na fata fahimta da haka menene rufin asirinka ka bar wannan shirka kawai ka dawo kan tauhidi iyakanta kenan taimakon ka ma ake yi Allah ka tsare mana imani da aka kun ji annabi lukman ya kira shirka da me inna shirka la zulmun azim lalle shirka zalunci ne mai girma ina fata an gane shi yasa Allah madaukakin sarki a wani wata yake cewa alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmi wadanda suka yi imani ba su cuɗanya imaninsu ba su cakuɗa shi da zalunci ba ulaika lahumul amnu wa hum shine sai manzo Allah ya fassara da wancan aya da cikin suratul Luqman cewa ashirku shine az-zulmu da Allah ya ambata jama'a an gane wannan da ke ko to laifi zalunci na farko kenan shine la zalunci mafi girma sai yasa Allah ya ce inna shirka la zulmun azim babu zaluncin da ya kai wannan Allah ya halice ka ya baka lafiya kuma ka zo kana bautawa wani tare da Allah ko ka ba bar Allah gaba ɗaya ka bautawa wani haba jama'a ai ba wanda zai karbi wannan nonsense din jama'a Allah ya kiyaye wa amma zulmul ladhi yaghfiru to zaluncin da Allah ke gafartawa fa wanne ne shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa zulmul abdi fi ma bainahu wa bain rabbih shine dan laifuffuka da ba a rasawa wanda dan adam yake yi tsakanin shi da Allah a matsayin ka na dan adam wanda baka ah, da aiki ba haushe ke cewa tare yake ne cika goma ba ko ba yadda ka iya sai ka gaza daga wasu abubuwa da Allah ya ce kai ba za ka iya da yi bisa da yi ba saboda kai ba annabi bane annabawa ne Allah ya tsare su ya mai da su ma'asumai la ya'suna Allah ma amarahu ba ta saba abin da Allah ya umarce su sai kuma mala'iku da Allah ya tsarkake su amma duk wanda ba annabawa ba ba masumai bane wato suna cikin yanayi ne wanda akwai yiwuwar su saba wa Allah to sabon Allah da bai kai shirka ba irin ɗaya biyu da ake yi din nan tsakaninka da Allah ku kiyaye to irin wannan Allah ya ga dama saboda ayyukan da garta da kake na ibadoji saboda kyautatawa bayan Allah da kake yi tun daga na kusa da kai iyayenka ƴaƴanka makwabta da sauran bayan Allah na gari duk waɗannan ayyukan alkhairin da kake yi sai Allah ya rinka gafarta maka su ko da baka nemi gafara ba wani lokaci to kaga wannan shine zalunci da Allah yake yafewa jama'a fahimta ko shi ne a cikin hadisa manzo Allah sallallahu alaihi ya bayyana hanyoyi da yawa na alkhairai wanda in kana yin su to irin waɗannan ƙanana ƙananan laifukan Allah zai rika yafewa alal misali annabi ya ce salloli biyar na farilla da kake yi kayi sallar isha a daren da ya gabata cikin jami'i eh kuma kayi da niyya da ikhlasi babu shirka a ciki kayi sallar asubahin nan da muka yi yanzu cikin jami'i eh, babu riya babu shirka kayi dan Allah to laifin da ya faru tsakanin isha can da wannan sallar subahin sai Allah ya dubi girman falalan waɗannan sallolin sai ya yafe maka su Allah akwai wanda ya kai Allah falala jama'a da haka Allah ba wai azzalimi ne, shi yasa Allah da kanshi yake cewa wa mallahu ha wa anna Allah laysa bi zallami lil abid wallahi Allah ba zalunta ba yake sanyi ba Allah na kaunar mu fiye da yadda muke tunani na fatan jama'an gani da haka yanzu din da man Allah ya raya ka zuwa azhar ka sake samu ka yi ta a gani waɗannan sallolin sai su zama kafara abin da zaka yi tsankani. sannan ka dubi alwala annabi yake duk sanda mumini ya zo ya alwala irin na manzon Allah kaji kuma inda sharadi yake kenan da haka ka koyi alwala irin na manzon Allah ko ko fatal fatal fatal fatal irin da kowa ke yi in kayi irin na manzon Allah sai kai zikirin da ake yi a ƙarshen alwalan manzon Allah yake dilzinin banka sai Allah ya yafe maka su waɗannan zunubai da yake tsakaninka da Allah Allah ya sa kuna fahimta jama'a to irin waɗannan su ne zalunci da Allah yake yafewa sannan annabi ce wa ramadan ila ramadan azumin watan ramadan zuwa wani ramadan din shi ma kafara ne a shekara tsawon shekarar na abubuwan da kai to waɗannan abubuwa suna nan birjik jama'a Allah ya yi mana su domin ya nuna mu ƴan gaɗan shi ina fata fahimta amma duk da waɗannan falalolin jama'a shine sai a samu wasu mutane wasu bayan Allah su kuma suke aikata alkhairi suke kyautata wa kansu har su samu waɗannan gafarar da tsira a wajen Allah wasu sai sun shiga wuta Allah ka tsare da haka mu yawaita ayyuka alkhairi jama'a ko ba komai zai yi sanadiyan tsiranka a gaban Allah Allah ka sa mu dace to ji irin zalunci kenan da bawa yake zaluntan kansa amma Allah na iya yafe masa idan ya so sai na uku kenan ko Muhammad amma zulmul ladhi la yatruku zalincin da Allah baya kyalewa shi kuma ku kiyaye shi ba wai Allah baya yafewa ba a'a baya kyalewa ba kuma yana gafartawa ba a. bai zai kyale shi ba wani irin zalunci ne shine sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ce fa zulmul ibadi zalunci kenan da bayi ke yi tsakaninsu da junansu to shi wannan Allah ba zai ya fi maka shi ba domin haƙƙin wani na ciki daga cikin bayansa da haka Allah ba zai kyale ba in ka ga Allah ya yafe shi to mai haƙƙin ya sarayar da haƙƙin shi ya ce ba komai a ji ya yafe to sannan sai Allah ya yafe maka jama'a muna fahimta ko da haka ka je ka ɗauki dukiyar jama'a ka yi mai sata a gidan shi ka sace mai takalmi a masallaci ka sace mai waya handset ka sace mai babur ka buɗe gate ɗin shi ka tafi da shi duk waɗannan ba haƙƙin wani bane wallahi in ka taɓa yi ka sani da cewa Allah ba zai kyala wannan zaluncin ba har sai wani hali har sai ka je ka mai da wannan mashin ɗin gane shi kuma ka nemi tsawon wannan lokacin da ka yi na yi wato sa shi cikin kunci ya yafe maka to in ya yafe sannan sai Allah ya ce to a goge shi a cikin laifuffukan ka da kai wayan shi da kasata komai dadin dade wanda aka yi Allah ba zai kyale ba shi yasa wasu suna ɗauka wai ayin mutum ya wani abu an daɗe shi kenan ka ɗauka kamar tsakanin mutane ne da ke mantuwa wallahi Allah baya mantuwa wa ma kana rabbuka nasiya Allah baya mantuwa ahqahu Allah wa nasuhu duk abin da kuka aikata Allah ya sa an rubuce shi an kiyaye shi kai ne zaka manta shi yasa ranar lahira an aka fito maka da littafin kaga ayyukan sai kai ta mamaki malin hadal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa afa ko wannan wani irin littafi ne shi baya mantuwa ne har kaza ba da nayi ni na ma manta da shi ma to Allah bai manta ba da haka ka gane zalunci da ke tsakaninka da ɗan uwanka ɗan adam ko kuma halitta wannan Allah ba zai yafe shi ba da haka kaka ɗauka ka ci banza ko da ko ba a san kayi ba ko ba a san kai ne kai ba wallahi baka ci banza ba la ya turuku Allah baya kyalewa jima mun fahimta ko da haka me zai faru annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce fa yaktasu Allah bainahum min ba'd sai Allah ya yi hisabi tsakanin su da juna an dawo wa mai haƙƙi da haƙƙinsa an ɗauki mataki akan wanda ya zalunci sai sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake annabin rahma yana kaunan mu yana son mu da alkhairi yace man kana lahu mazlamatan min akhihi falyabra minha duk wanda ya san akwai wani abu da ya zalunci wani dan uwan shi to su je su warware tun a nan duniya min qabli an ya'ti yawmun la dinaru fihi wala dirham kafin a zo ranar da babu dirhami babu dinari manzo Allah inna ma huwa alhasanatu wasayyi'at abinda za a yi biyayya da shi biyayya ba wai bin anguwa anguwa a biya wanda ka cuta annabi yace daga lada sai zunubi da haka in kana da lada sai a ɗibo gwargwado abinda ka zalunce shi a biya za mu zo mu ji hadisan a shari ka ji nau'in zalunci na uku wanda Allah baya kyalewa da haka in kana son wannan laifin zunubin a zaluncin a share maka shi sai ka koma ka yi raddul mazalim ka mai da haƙƙin mai haƙƙi zuwa gare shi jama'a mun fahimta Allah ya sa mu dace sai malam salimu ya ci gaba da cewa wa zulmul ladhi tanazzahu ar-rabb jalla wa ala anhu huwa annahu la yada'u shay illa fi mawdi'ihi zalincin da Allah madaukakin sarki ya tsarkaka kanshi daga barin sa kun ji yanzu mun ambata cewa shi Allah baya zalunci ko da haka wani irin nau'in zalunci ne Allah ya ce shi baya yi ya tsarkaka daga barin sa an fahimta shine zaluncin da Allah ba zai dauki wani abu ya ajiye a mazaunin da ba nashi ba na fatan gane da haka da kaga Allah ya mai da annabi Musa annabi Fir'auna kuma wancan tantirin matsiyacin ba zalunci Allah ya yi ba dama Fir'auna a a shi to a matsiyacin shi yake damu ba wai Allah ne ya zalunce shi ba shi ya zaɓa wa kai shi wannan zalunci inda za ka gane Allah bai zalunce shi ba duk da wannan kangaren shi da rashin mutuncin shi da botsarewa da ya nuna wa Allah madaukakin sarki sai Allah bai kyale shi cewa za ka mutu dan ubanka za mu haɗu da kai ba Allah bai mai haka ba kaga inda mutum ne zai mai irin wannan muguntar cewa aha ni sai kai wa kaza ku za mu haɗu sai Allah ya turo annabi daga cikin annabawa kuma ulul azmi min ar-rusul sai ce je mishi tambiyi akan abubuwan da yake yi da ba daidai ba sannan da annabi ya tashi zuwa da ya ba da uzuri cewa to harshe na baya fita a tura wani wanda dan aike wanda zai ƙara tabbatar da hujja na sai Allah ya ce to Haruna ku je tare annabawa biyu Allah ya tura wa Fir'auna sannan da suka tashi zuwa duk wannan abubuwan da yake yi fa ku dubi tsagawan shi Allah ya ce in kun je faƙula lahu ƙaunar lagina ku yi mishi wa'azi cikin ruwan sanyi da Allah ya tazakkar zai yiwa zai dawo ya yi tunani au ya hasha ko ya ji tsoron Allah ka dubi rahaman Allah yanzu Allah ya zalunci fir'auna kenan amma da aka jefa ya ji sai girman kai to yanzu wa ya zalunci fir'auna shi ya zalunci kanshi jama'a mun fahimta ko da aka wa wallahu bi zallabi lil Allah ba zalimin bayi bane da ka Allah baya aje abu inda ba mazaunin shi ba to irin wannan zalunci ne Allah ya ce baya yi da haka mu gane wannan jama'a malam yace illa fi mawdhihi alladhi yunasibu duk inda kaga Allah ya aje abu ko to nan ne inda ya dace Allah ya bashi da haka da Allah ya kaddara a Najeriya zaka tsoro to ba kuskure Allah ya yi ba ya kai dan Najeriya ka san wani wani lokaci in ya ga yadda kasar ta kada shi sai ce wai me yasa ka halice ni a Najeriya ne a ba zalunci bane nan din inda ka tsoro nan ne inda ya dace da kai ta yi da ba a najeriya aka halice ba da za ka zama wani kasur gumin mushriki ne amma sai Allah ya ka najeriya ya mai kai musulmi mai tunani mai sanin me ya kamata mai sanin ne bai kamata kaga wannan rahama Allah ne da taimakon shi gare ka jama'a mun fahimta ko da haka Allah na ajiye abu ne a inda ya dace da shi wa yaqtabihi al-adl wal hikma wal maslaha kuma wannan abun ko da kai baka fahimta ba akwai wani adalci a karkashin haka da Allah yake nufi sannan akwai hikimar Allah a cikin yin haka akwai kuma wani maslaha wanda ta yi kai saboda karancin ilimin ka wa ma'utitu min ilm karancin ilimin ka sai sa baka gano ba sai nan gaba in Allah ya dan bayyana maka hikimar sai ka ce Allah sarki ashe saboda kaza da ma kaza yayi kaza ina fatan jama'a muna fahimta da haka duk abin da yake daidai ma damar ba ka sa son rai a cikin shi bane to is da abi masu ma kai abin da Allah ya umarce ka kawai ka fawwala sauran al'amarin ga Allah sai ka ga hikima haka sai ya bayyana da ƙarshe to shine irin halin da muke samu kanmu lalle muna fama da kuncin rayuwa muna fama da matsaloli muna fama da kaza Allah ya jarabci shugabannin Najeriya da talakawan su ma talakawan Allah ya jarabce da shugabannin su to da abin da ya kamata sai mu rinka neman Allah ya mai da hakan ya zama mana alkhairi amma saboda jahilci madadin mu rinka addu'ar fatan alkhairi sai kuma mu rinka faɗin munanan maganganu muna tsine ne wa juna shugabanni na tsine wa talakawa talakawa na tsine wa shugabanni kowanne daga cikin Allah ya karɓa bala'i ne ya kawo in talakawa in talakawa na cewa Allah ka tsine wa wani shege ya ya rusa mana kaza Allah ya tsine mushi ko zaka ga zaka kankana sakamakon tsinewa in ya zama Tsinan tsinanne na jagorantar ka wannan wani irin mutuwa kwakwalwa ne me ya fi sauki da kai wannan mugun addu'a da ka ce Allah ka mai da shi na gari duk wannan manufan nan nashi Allah ka juya mana shi ya zama alkhairi da Allah wani ya fi maka alkhairi to kuma what does it cost you me zai rage ka in kai wannan addu'a alkhairi amma a yau in zaka tara mutanen ƙasar nan ɗari kafin ka ji guda biyu masu addu'a ka ji 98 suna tsinuwa ta yaya rayuwa ba zai rikice mana ba jama'a ta yaya rayuwa ba zai rikice mana ba duk wani abu da ainihin jagororin za su sai mu faɗe shi da mugun kalma aikin banza aiki muke so ne Allah ya tsine wa aikin eh kuma ko ake yi wa ko za ka ga abin da zai yi ba ai rashin ilimi ne jama'a wallahi ba sai kake to tunda da dai har an yi ba yadda muka iya Allah ka sa albarka ku za ku amfana da shi an muku kasuwa an muku titi sai ka ce masha Allah Allah ya sa wa kasuwan albarka in ta yi albarka ta yi kai na ka zama wani babban dillalin kasuwa amma ka je ka tsire wa kasuwa me aka yi kenan Allah ya kiyaye da aka mutane mu dawo cikin taitaye mu duk abin da kaga Allah ya yi to a cikin adalci Allah ya yi shi sannan akwai hikima ko da kai baka sani ba akwai kuma wani maslaha ko da baka san me maslaha ba muna fahimta waɗannan bayanan ko sai ma yace wa huwa subhanahu la yufarriqu baina mutamatilai domin shi Allah madaukakin sarki idan abubuwa guda biyu sun dace da juna ko ya kamata a hada su Allah ba zai raba tsakanin su ba wato two opposite abubuwa Allah baya hada su wanda ba za su taba zama a wuri guda ba Allah ba zai haka saboda rashin ah, adalci ba ko dan zalunci wala yusawi bainal mukhtalifain sannan abubuwa guda biyu mabambanta Allah ba zai daidaita tsakaninsu ba da haka musulmi mai imani Allah ba zai daidaita shi da kafiri mai kafirci ba da haka Allah sai wa musulmi takayya da aljanna shi kuma wancan kafiri sai a mishi takayya da wuta kowa an mishi adalci saboda shi wannan ya daure ya bi Allah a duniya wancan kuma ya kangare ya kibin Allah in aka sa dukan sa aljanna yanzu an yi an yi ah, adalci ko ba ko zalunci aka yi zalunci ya nuna wancan da ya yi imani a duniya ya bauta Allah ba amfani kenan da haka kowa sai Allah ya saka mishi da abin da ya cancance shi da haka Allah baya dacewa tsakanin abubuwa biyu da basu dace ba kamar yadda baya hada abubuwa baya raba tsakanin abubuwa biyu da suka dace da shi jama'a ana ganewa ko mala yake wala yu'aqabu illa man man yastahiqqa al-uquba kun gani ko Allah baya yin ukuba baya azabtar da bawa sai wanda ya cancanta azabtar da shi sannan wa yada'uha fi mawdi'iha lima fi zalika min al-hikma komai Allah na barin shi a inda ya dace saboda wani hikimar Allah cikin wannan abu wala yu'aqabu ahlul birri wala yu'aqabu ahlul birri wat taqwa sannan Allah baya azabtar da waɗanda sai mishi biyayya kuma suka kiyaye dokokin shi Allah baya azabtar da su su sai dai musu takayya lilladina ahsanul husna wa ziyada to kun ji wannan shine gabatar wanda malam yayi game da wannan ainihin wato babi da zamu shiga to yanzu zai fara kawo mana ayoyin da al-Imam Nawawi ya kawo sai mu koma cikin littafin malam yace wa qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce malin zalimina min hamimin wala shafi'in yuta duk wanda yake azzalimi to kun ji yanzu mun yi bayanin me zalunci ko kuma me oyin zalunci to in ka samu kanka cikin ɗaya cikin waɗannan guda uku Allah ka tsare to ka gane cewa ka zama azzalimi kenan to in har ka zama azzalimi ba ka da hamim ina ma'anan hamim shine wani na kusa wanda zai iya kawo maka wani abu na amfanar da kai akan zaluncin da kai babu shi a wajen Allah shine maganar da muka fara da shi yanzu mahaifin annabi ibrahim ya zalunci kanshi kuma zalunci mai girma da haka wannan kusancin shi da annabi ibrahim ba zai tsina na mushi komai ba malahu hamimu ba wani na kusa da shi da zai iya amfana da shi haka abu talib shi ma da muka ambata ka dubi kusancin manzan Allah da shi da irin abubuwan da yawa manzan Allah amma tun da ya zalunci kanshi to wannan kusancin da yake da shi da manzan Allah ba zai iya nuna mushi komai ba jama'a muna ganewa ko da haka duk wani azzalimi ba shi da wani mataimaki na kusa wala shafi'in yuta'u sannan ba shi da wani wanda zai cece shi daga abin da Allah ya tattala mishi na azaba ba wani rage ceton shi jama'a an fahimta ko wa qala ta'ala sannan Allah madaukakin sarki yake cewa wa ma lizzalimina min nasirin duk wani azzalimi ba shi da mai taimako ba wanda zai taimake shi saboda me saboda shi yawa kanshi wannan zalunci da aka taimakon mai taimako ba zai amfanar da shi ba Allah ka tsare mu daga zalunci wa amma al-ahadithu din da yayi sharar fage da suke sai ko sai ce yace hadisai kuwa game da wannan babi da muke magana famin ha hadithu abi dharr radiyallahu anhu al-mutaqaddimu fi akhir babil mujahada akwai hadisin can da muka wuto a baya a ƙarƙashin babin mujahada na Abu Dharr al-Ghifari ina fata an tuna shi ko Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi irin hadarin zalunci ainihin wato a cikin hadisi a lambar hadisi na 111 kenan ka koma baya da haka sai malai yace as-salisu بعد المئتين حديث نبي بيرو وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ittaqu zulma sahabi Jabiru dan Abdullah Allah ya kara mishi yadda mun yi bayanin wane ne Jabiru dan Abdullahi a baya ko da shi da mahaifin shi dukkan su sahabbai ne shine wanda mahaifin shi ya kira shi lokacin da za a fita yakin a Uhud ina fata gane Badar ko yakin Badar afwan mahaifin shi ya kira shi ya ce ya kai dana ina ji a jikina kamar ina daga cikin waɗanda za a kashe a wannan yaki irin yadda muka ji azubairu zubairu ya waɗan shi abdullahi da suka fita jamal to shi ma wannan an fahimta yake da haka ni ma idan na mutu to kannan ka ka kula da su tana da kannan mata ne guda shida yace ka kula da su ka aurar da su shi ma ce ina da ba suka a kaina ka yi kokari ka biya mu kaji duk sahabbai haka suke wa ƴaƴansu jama'a jama'a an gane wanda da kyau ko Jabiru a lokacin shi ma yana ɗan yaro ko auren fari bai yi ba amma an bar mushi wasu kan tara an ce biya auren da su ne maru ana fita yakin ko sai aka kashe mahaifin shi ile ko kamar yadda ya hasa shi aka kashe shi shi ne wannan sahabi da muka ji cewa da aka da Allah madaukakin sarki ya dauki rayuwar shi a wannan yakin sai Allah ya dauko shi ya aje shi gaba gare shi Allah ya ce ya kai bawana me kake so in yi maka jabiru ya ce ya Allah ina son ka dawo min da abdullahi ko abdullahi dan shiram ya ce ya Allah ina son ka dawo min da rayuwa na ne in sake komawa duniya in za a tafi wani jihadin in ƙara zuwa a sake kashe ni a wani jihadin dan ƙara dawowa gaban kan ƙara magana da kai dan ya ji daɗin magana da to jama'a yau an ce ga ka ga Allah <laughs> me rage kuma ina fatan jama'a an gani sai Allah ya ce kai to na yi alkawarin wannan al'umma ta ku duk wanda ya mutu ba zai dawo ba cikin bani isra'ila kam an samu waɗanda suka mutu Allah ya dawo musu da rayuwarsu amma cikin wannan al'umma duk wanda ya mutu na ya tafi mutuwa babu dawowa kenan ko sai ce ka roki wani abu tunda dai ina son in girmama ka in nuna darajarka da falalanka sai ce to ya Allah ina so a bada labarin halin da waɗanda aka kashe a irin wannan fage na jihadi halin da suke ciki bayan mutuwarsu Zan cewa ba a tsara ne irin wannan mutuwan ba Shi ne Allah ya saukar da waɗannan ayoyi wala ta nan tahsabanna alladhina kutibu fi sabilillahi amwat Ban ahya'u duk wanda aka kashe a wajen jihadi kan ku taba dauka gawa ne irin gawawakin sauran matatu Allah ya ce rayayyu ne inda rabbihim yurzaquna Allah ya bada wannan labarin to mahaifin wannan Jabir ilmi Allah ya kara musu yadda dukkan su to shi jabiru din dan ne yau yake babu labarin wannan hadisi. an fahimta ko yace anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala lalle manzon Allah tira da amincin Allah tabbata gare shi da mutanen gidan shi yace ittaqu zulma jama'a kowa ya kiyayi zalunci ka kiyayi yin zalunci ina fata an gane to kamar yadda muka ambata a wasu munasabat kalmar attaqwa ba wai yana nufin tsoro ba a'a ka kiyaye abu wanda ya kamata ka aje a dama ka aje shi wanda ya kamata ka guje mishi ka guje shi to shi ne nan mata annabi yace ittaqu zulma ku tiyayi zalunci ba wai kaga zalunci ka kama kayar ma kana kana cewa oh, wallahi tsoro nake a'a ka tiyaye shi dan ka fada mishi jama'a mun fahimta ko fa inna zulma annabi yace wallahi saboda lallai fa shi zalunci zulumatun yawmal qiyamah zai zama duhunnai ne ga mai zaluncin a ranar tashin alkiyama jama'a kun ji fa wato duhun ma ba guda ɗaya ba ba guda biyu ba duhunnai ne wanda ba wanda ya san iyakansu duk zaluncin da kai sai ya zama maka duhu a ranar tashin alkiyama to a nan duniya ma a ce za ka rayu a cikin duhu daɗi ne da ma a nan duniya ma kana cikin ɗakin ka kawai sai ka ga duhu wuta ya ɗauki yana daga cikin alaman da ake gane mutum yana cikin wahala da kunci shine ya rinka rayuwa inda duhu yake alaman wadata da jin daɗi kuwa shi da ga mutum yana rayuwa cikin haske to yau ranar tashin alkiyama da ake son kowa ya taho da haske ya tsano ruhun bai na aidihim wa bi aimanihim ba ma kai sai ka taho zulma saboda ne saboda kayan zalunci sannan ka duba yadda aka yi alistika daga sunan "A zulmu zalunci zulumatu duhunnai ina fatan jama'a an gane yawmal qiyamah wattaqu shuha. annabi sallallahu alaihi wasallam yace sannan kuma ku kiyayi tsananin shuha. idan aka ce a shine shiddatu al rowa kenan mai tsanani mako da bahaushe ke cewa mako ina fata an gane ga mako ga kuma san na banza to shine ashu annabi yace ku kiyayi wannan ba ɗabi'an kware bane ba ɗabi'an mutanen kirki bane mutumin kirki baya ruwa sannan ba shi da kwalama da kwaɗayi kai kana son na kowa ka samu amma kai in ka samu ba wanda yake ci tare da kai har wanda ya fi kowa kusanci da kai iyayenka ba sa ci naka matarka ba ta ci ƴaƴanka ba sa ci sannan kuma kai na kowa kana son ka ci banza annabi yake ku kiyaye wannan ɗabi'a ba ɗabi'an kwarai ba ne me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake fa inna shuha ahlaka man kana qablakum irin wannan ɗabi'a na mako da san banza shi ya halaka waɗanda suka zo gabanu hamalahum ala an su jima'ahu wannan ɗabi'a ya kai su zuwa ga suka rinka zub da jini da kinsu dan mutum yana son ya kwaci dukiyar wani ba zai damu ba zai iya zuwa ya kashe shi irin halin da kake ganin azzaluman wannan zamani su ma suke ya ga mutum da wadatar shi ya gan shi da an yi wato arziki shi sai ya kwaɗayin wannan arziki ya dawo mishi da haka sai ya je nemi ya kwace mishi ko ya sace mishi in ya ki zai iya kashe shi ma saboda wannan to irin abin da al'umman farko suka yi kenan annabi ya ce ya kai su suka rinka zub da jini na kinsu wata hallu maharimahum kuma suka rinka halarta abin da Allah ya haramta tsakankanin ina ma'anar maharim su ne mata abin da ake nufi kenan wato wannan tsananin makon da san banza ya kai su suka rika halasta matan da Allah bai halasta musu ba wane ya gama tan ya je ya zina da ita wane ya je ya samu yar wane ya je ya zina da ita ina fatan fahimta duk waɗannan me ya kai su zuwa gare shi shine wannan ɗabi'a na shuha to kaji al'umman da suka gabata aikin da suka yi kenan suka hallaka to sai gashi abin ce al'umman nan da annabi yake gargaɗin mu game da shi mu yanzu ma namu ya wuce irin na al'umman baya ba haka ne ko ba haka bai Allah ya kiyaye Allah ya ba dan falalan manzo Allah ba da addu'o'i shi da tuntuna an manta da wannan al'umma amma da yake Allah ya riga ya wa yawa sa alƙawari kuma ya ce zai cika masa alkawarinsa na cewa ya roƙi kada Allah ya hallaka waɗannan al'umma kamar yadda ya halaka al'ummomin farko kuma Allah ya ce ya amsa mishi Allah ya sa mu dace da aka ku sani jama'a daga cikin abu mafi girma da yake kai mutum zuwa ga tafan Allah shine waɗannan abubuwa guda biyu zalunci rowa da san banza duk in al'ummar da suka sanya waɗannan abubuwa ba shine farauta din ba me ma'anar farauta ne shi ne asalin zalunci ai haƙƙin wani ne kake son ya dawo inda ba ba zaune shi ba ko kun fahimta to duk al'umman da suka shahara da wannan ɗabi'a na zalunci na corruption komai zai rikice musu jama'a wannan kuma shine abin da a ƙasar nan ma aka maida in ba ka yi shi ba ba ma za ka yi arziki ba da haka in da za a tattara masu arzikin ƙasar nan kashi casa'in cikin ɗari cikinsu to ta hanyar corruption ɗin da suke samun arziki za a yi ƙa'ida kaza cewa duk wanda yake son kaza sai ya cika kaza amma kai sai ka buɗe ka ce duk wanda ya kawo kaza to zai samu kawai ba sai ya cika wannan ka'idan ba to waɗannan abubuwan da ake kawo sai a ga yana ta balash yana ta cin abubuwan shi kawai ya ce na wani ya arziki har in aka kai mutum mai gaskiya irin wannan matsayin shi ya yin wannan zalunci ya yin wannan ciwaciwar aka ga yana rayuwa kamar kowa ya a rika ma zargin shi oh, ka ga wannan bai da kashin arziki da kashin tsiya aka haife shi wai an kai shi ministry of finance amma har yau bai iya siyan mashin ba Allah ya sa ana fahimta to irin kasar da muka wayi gari kenan fa jama'a jarabawa wannan yara za su yi a makaranta jarabawa gama a karatun gaba da firamare ko amma malamin da za a aiko a matsayin amintacce ya zo ya kula da su shi zai bude musu kafan a rashin adalci shi zai bude musu kafan a zalunci in dai duk za su tara su bashi shi kenan Allah ya wanda muka gira da shi makon nan da ya gabata Ya ce an taɓa yin irin haka an je wani jarabawa ne Ya ce amma a cikin jarabawa haka mutane suka zo suka tara kan shi yana rubutawa ana kwafewa sannan wai da aka gama wai sai aka ce duk wanda ya jarabawa ya bada dubu ɗai ɗai za a tara a kai wa wanda ya zo ya yi wannan supervision ne aka zo aka same shi aka ce malam kai ka wani ya ce wallahi ba zan ba da ba na me zan bada su eh, wai ai haka ake yi haka ake yi dan zai taimaka ya taimaka an ba an yi satan hansa sannan zai ƙara taimakawa wajen dan Allah kai wannan shi ake kira taimako ba sannan kai yanzu da zaka je ka ce san ba za a yi ba kai yanzu ne za a ganka azzalimi ko fa badal ladina zalamu qawlan ka duba da Allah yadda aka jiya abu me gaskiya ya koma shine azzalimi azzalimi ya koma shine mutumin kirki haka kasan take ko ba haka kasan take ba kuma a haka muke so wai Allah ya ban mu mu ta jin daɗi mu ta yin abin da muka ga dama ai hata ai hata ba jama'a ai ko Allah nan kan kawun mu ne ai sai haka jama'a ko wai abin da ya ga dama kuma yana son wai Allah ya ban mu ci gaba da rayuwa kaman babu wani abu da ake yi na zaben Allah shi yasa wallahi ko dai mu gyara ne ko kuma waɗannan alamomi da Allah ke nuna mana dan bani akan abubuwan da yake gaba in ba a nan duniya ba a lahira wallahi mu gyara shi ne zaman mu lafiya kowa ya dawo ya zama nagari ya cire zalunci a cikin al'amarin shi ko da ko zai kai ga ya rasa rayuwar shi ne akan cire zalunci a cikin rayuwar shi wallahi ya ce da yanzu duk wanda ya ce zai yi gaskiya kuma rayuwar shi na cikin haɗari ko kace zaka je ka sa ido a yi gaskiya to of course kana exposing kanka to danger you can lose your life akan haka ne ku dai duba irin wannan maganar da muke jarabawa ne za a yi a makaranta fa to ina kuma a jami'o'i wanda malaman jami'a za su sawa ɗalibai ne cewa duk wanda yake son ya ci jarabawa kaza to kaza zai bada wanda yake son ya ci kaza kuma ya bada kaza haka haka mata kuma su zo su bada kansu amma haka zaka je ga ana taya mashi ake kai ai a department din da ko faculty nan malam wani shine kadai mutumin kirki ba a faɗi jarabawa shi in dai kana son ka ci kawai ka je ka gan shi wannan kuma shine nagarta har za ka ji ma ana gangaji ana cewa dan aljanna duk wanda ka je ka ji ana ce mai dan aljanna a makarantu ko to a zalibi ne <laughs> Allah ya kiyaye in kuma ka je ka ji ana cewa kai mugu ne kai da sauki aha to yana kokarin kwatantawa kenan malam yace a ah, hadisi na gaba kenan ko الرابع بعد المئة الثانية سنة ريبيو دهود وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال هذه أبو هريرة ما دوبون حديثي كنا عبد الرحمن أن صحر الله يكارى مش يدع يتي للي من ذنب الله ترى ده أمتك الله تبكى غريش لو متى نجرين شياتي لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء min ash-shatil qarna rawahu wata hadisi na saba da muka karanta al-imam muslim da shi ya fitar da shi ina fata an gane annabi sallallahu alaihi wa sallama yace wallahi kowa ya sani duk wani haƙƙin jama'a da yake a kanka ko naka da yake akan wasu wallahi sai an maida wa kowa ake shi ranar alkiyama babu haƙƙin wani da za da za a ci banza shine zulmun la turuku zalincin da Allah baya karewa sai an maida haƙƙin kowa gare shi a ranar tashin alkiyama da haka maganan bahaushe a nan ya yi daidai da yake cewa in ba duniya akwai kiyama a wani munasaba bahaushe ke wannan maganar in aka zalunce shi shine in in ba kotun da zan gaya min adalci a nan duniya akwai kotun kiyama haka abin yake wallahi haka duk wani haƙƙinka da aka ci a nan duniya wallahi sai an biya shi a ranar kiyama Allah ba zai kyale ba la ya Allah zai kyalewa jama'a na fahimta ko maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace kai abin ya wuce yadda kuke tunani fa hatta yuqada lishatil jalha hatta tinkiya mara kaho ƙananan bisa awakai waɗanda ba su da ƙawanni. waɗanda masu ƙawanni suke zalunta suke tubiyansu ko kuma yi jama'a haka za ka ga awakai ma suke wannan tsakaninsu ko in wannan akuyan yadda yana da ƙaton ƙaho waɗannan ba su da shi in aka zo cin abinci da make wanta ya haɗa da mangogo? wallahi yana nan a hasahun lahu Allah ya kirdige shi ba zai tafi a banza ba ranar tashi alkiyama sai Allah ya rama wa wannan tinkiyar ko wannan akuyar maras ƙaho da mai kawon nan ya zo ya tukuya shi ma sai a maido mashi da kaho a ranar tashi alƙiyama irin na wancan sai a ce ka tuna sanda wannan ya tukuya ga eh. yi, to kai ma ja da baya ka samu didi inda ya harba din da kai ma ka tukuya shi ma sai ya riba ya riba sai ka ji garam sai wancan ya ce me ya ce to kin ji zafi ke ma ko ne to haka ke mai a duniya wanwan kenan jama'a ku ji waɗannan dabbobi kenan fa da Allah bai kallafa musu shari'a ba babu takalif a kansu amma Allah ba zai kyale zalunci da ke tsakankanin su ba sai mu mutane ne za a kyale zalunci da ke tsakankanin mu wallahi ba zai yi ba faufau ba zai yi ba jama'a da haka in kaga ka sha ranar tashi alkiyama baka je da zalunci kowa ba to zaman ka lafiya kamar yadda annabi ya ba mu shawara shine ka je ka warware duk wani matsala da ka san yana tsakaninka da wani je ka warware shi Allah ka sa mu dace Allah sallallahu alaihi ya ce za a ainihin wato ramawa akuya mara ainihin kaho daga mai kaho da ya zalunce shi a nan duniya rawahu muslim al-imam ya rawaita wannan hadisin ba hadisi na gaba na 205 wa an ibn umar radiyallahu anhu ma qala daga abdullahi dan umar Allah ya kara mishi yadda shi ma wannan sahabi da shi da mahaifin shi umar dan khattab dukkan su sahabbai ne umar kan kowa ya san tarihi shi ko ba haka shi ma abdullahi din nan qala abdullahi yace kunna natahaddathu an hajjatil wada' wata rana mun zo mun zauna muna hira tsakankanin irin yadda mutane ne ke zama su hira yace muna zaune sai muka fara tattaunawa game da aikin hajjin ban kwana wanda bi sallallahu alaihi wa alihi sallama baina azhurina a lokacin da muke wannan hirar annabi na cikin mu yana tsakankanin mu ko yana zaune yana wasu a tasdihai ko zikirori ko yana kishingide yana je inda muke wannan tattaunawa me ya faru wala nadri ma hajjatul wada yace amma a wannan lokacin mu ba mu san me hajjatul wada ba me Abdullahi dan Umar yake nufi yace hatta hamidallah wa rasulullah hatta hamidallah rasul rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa asna alaihi yace sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo ya yi gabatarwa zai mana bayani kenan an fahimta ko ya yabi Allah ya gode masa shine yayin khutbatul haja inna alhamdulillah zuwa ƙarshe Sun ma al-masih ad-dajjal daga nan annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi mana bayani game da wani fitinanne daga cikin fitintunin da za su zo karshen duniya shine na dujjal dujjal da kake ji to wani fitina ne wanda annabi ya yi wa sahabbai karatu a kai shi Ya ce yace na na fi zikiri. kuma annabi ya yi wa'azi mai ratsa jiki mai tsanani wato annabi ya girmama al'amarin shi ta yadda ka zo ka ga ana emphasizing ɗin nan kowa ya ji anya wannan al'amari za a sha kuwa to haka annabi ya musu wa'azi game da rijiyar to bari ku ji daga cikin abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wa qala dan Allah ya ce ba aka Allahu min baniya a min nabiyyin illa anzarahu ummata babu wani annabi daga cikin annabawan da Allah ya aiko face sai ya gargaɗi mutanen shi al'umman da Allah ya aiko shi cikin su sai ya yi musu gargaɗi game da wannan fitinan ne Ka kaga a tun ba a wajen annabi kawai aka ji shi ba duk annabawan da kake ji tun daga annabi Nuhu annabi Ibrahim annabi Musa Isa, Zakariya, Yahaya, duka waɗannan annabawan dawu da suleimana duka babu annabin da bai yi wa mutanen shi gargaɗi game da jujal ba. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce, "An zara Nuhu, kun gani ko? Annabi Nuhu ya gargaɗi mutanen shi game da jujal, wanne biyu na min ba'di da dukkan sauran annabawan da suka zo bayan shi. to ya labarin shi yake sai a ya ce wa hu in ya a ma hafi a alaikum bi sha'ari da haka ni ma zan muku karatu akan shi ta yadda in Allah ya sa ya bayyana a lokacin kuna raye to ba wani abu na shi da yake ɓoye gare ku kun riga kun san bayanin shi kaf da haka in kun gan shi ma za ku gani kuna fahimta jama'a annabi ya ce ba wani abu da zai boyu game da al'amarin shi gare ku inna rabbakum laysa bi'awa ku sani cewa shi Allah ubangijinku ba shi da dindini ba shi da gani hazo hazo mana bai da makanta domin shi wannan jujjar din makaho ne babu idanu a inda aka san idanu yake a cikin ɗan adam haka wani ɓarin idan shi yake shafaffe wato kaman tu haka haka ya taho daga goshin shi har kasa ɗaya ɓarin kuma akwai farfin idan amma ya bushe kamar busasshen inabi kamar din ya in bushe din nan ko haka ɗaya tsarin ya bushe da haka baya gani makaho ne da inda ɗan adam yake gani a idanun shi to a ina idan gani shi yake sai annabi ya sifanta cewa idan shi kwaya ɗaya ne kuma yana tsakiyar goshin shi a nan ne idan yake kaji annabi yadda ya masa bayani dan in kun gan shi ku gane shi ne to tun da yake da wannan illa na rashin gani dan zai zo ya da'awan cewa shi Allah ne daga cikin fitattun da zai zo da shi kenan kuma abin da kai fa zai samu wajiya ba zai samu wajiya kuma da yawa ne sai annabi yake zai yake gaya wa sahabbai cewa to in kun gan shi da wannan sifar na yi wato rashin idanu kaga ya tabbata cutar kenan ko zai yi da'awar shi Allah ne amma annabi yana ta muku ba Allah bane domin shi Allah ba makaho ne irin jujjal ba kaga wanda yake tabbatar da ashe sifan makanta sifa ce ta naƙasa na haka Allah ya tsarkaka daga zarinsa shi yasa Allah ya sifanta kanshi cewa yana da idanu kuma yana gani inna Allah samihun basir Allah na gani sannan tajribi a ayunina Allah na da idanu da haka jujjal shi bai da idanu kuna fahimta jama'a wa innahu ku gani ko sai annabi ce to shi jujal ga sifan shi a'waru ainil yumna yana da shafaffan wato idan barin daman shi a shafe yake ka anna ainahu inabatun tafiya ku gani kai ka ce idan a yadda ya bushe ya kafe kamar busasshen inabi ne ala sai annabi ce ku saurara inna Allah harrama alaikum dima'ukum wa amwalukum to daga cikin abin da ya kamata ku sani ku sani cewa Allah ya haramta muku jine da kunku da dukiyanku a ku. me ma'ana wannan haramun ne ka zubar da jinin dan uwanka ina fata an gane haramun ne ka zubar da wani jini daga cikin jinin ɗan adam sai in Allah ne ya bada daman a haka to shi kuma wannan daman da Allah zai bada yana a hannun shugabanni ne ko alkalai ko kun gane jama'a da haka irin yadda aka mai da jireraki suka yi arha a cikin al'umma a yau wallahi ba karamin fitina bane daga cikin fitinin da yake damu a duniya za a zo a zub da jirin bayan Allah kuma kowa ya ci gaba ya je ya koma ya ci gaba da kasuwanci kamar ba ya komai ba kullum ka buɗe kafafen yaɗa labarai sai ka ji labarin an yi kisa a waje kaza an kashe mutane ɗaruruwa kaza an zubar da jinin mutane kaza kuma kaza kowa na ci gaba da rayuwa normal annabi ya ce Allah ya haramta zubar da jini da kun junanku wa amwalaku haka dukiyar da ke tsakankanin ku Allah ya haramta ba wanda aka halarta ya ci dukiyar wani amma yau da izza ake cin dukiyar mutane ina ma da izza wanda aka zo aka sace mishi dan uwa kuma ya tirta ta aka tirta ta shi waya a ce ya kawo miliyan ɗari sai rika cewa da Allah ku dai a guri zan kawo muku miliyan sittin suna cewa mu yan iska ne kaji yan banza Allah ya sa ku fahimta wato dukiyar mutane ne kake son ka ta amma kuma da izza fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan wani irin al'umma ne aka wayi gari kwata kwata an manta da me Allah ya faɗi ne? manzon Allah ya faɗi ba mu san abin da yake dokokin Allah ba ko kuma ko da an sani ba a damu ba wani irin al'umma ake rayuwa a yau za a iya yin hayan wasu mutane goma ashirin talatin hamsin su hayo abin hawa a ba su makamai a ce kun ga gari kaza wa ko wani ko wasu mutane da ke rayuwa a wannan tsibirin in kun je kawai ku saki musu wuta ku harbe kowa duk a zubar da jinin mutane jini ya ta kwarara ta wani mawaki ko sai an kashe musulmai masu sallah an kona a zangon katab jini na kwarara ta kaf to haka ake kwararar da jinin bayan Allah kuma yau ba wanda ya damu jama'a ana ganewa to ku sani cewa wallahi duk waɗannan abubuwan da suka yaɗu ko bai canza wannan tsarin Allah ba yana nan har yau haramun ne har gobe haramun ne har duniya ta daɗe haramun ne da haka liyahlika man halaka an bayyana wa yahya man hayya an bayyana wanda zai yi waɗannan abubuwan ya san matsayin abin da yake yi kuma abin ta ce idan ire-iren su aka kama wasu su jami'an tsaro suka zo suna hira da su wai kuma sai ka ji su suna cewa wai a yi musu afuwa Allah ya kiyaye to manzo Allah ne ce da jinin ku da dukiyoyin ku wallahi haramu ne ba daidai bane ku zubar da jinin mutum a bisa zalunci ba daidai bane ku ci dukiyar wani a bisa zalunci jama'an gara wanda dake ko ta yaya za ka gane jinin da wato aka zubar a kan zalunci ne shine in ba jagora shugaba ya kama wani da laifi kuma ya sa aka hukunta shi ba to wannan zanen na zalunci ne in ba wato jihadi aka yi a ƙarƙashin wani shugaba na musulunci ya kaɗa kuje ya gayyaci mutane aka fita a yaƙi makiya Allah to aka zubar da jini jinin na zalunci ne da haka waɗannan jini da ake zubarwa ana siyasa wallahi duk ba na jihadi ba ne amma haka zaka ga wasu sun dawo suna cewa an yi jihadi jama'a ana fahimta ko mutum zai je ya tada hayaniya a haufin al'umma sai a yi kashe-kashe sai ka ji ana cewa an yi jihadi ai jihadi yana da sharuɗin ta jama'a ko mutum ya fito ya kai ya zai aikata wani aikin bid'a ya haɗu da an yi wato jami'an tsaro a hanya ko wasu 'yan ta'adda ta harbe su kashe su sai ka ji cewa sun yi mutuwar shahada shahada haka kawai mutum yake faɗi shi ya zama ya tabbata sai ya dace a zata abin da Allah ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ka gane cewa jinin da za a zubar a irin wannan yanayi in ba irin wancan na jihadi ba to jini ne da an yi wato da Allah ya haramta idan wani dalili ya sa ba alƙali ne ya yanke hukunci akan wani wanda ya wani laifi ba an kama barawon mashin an kama ɗan fashi an kama wanda ya sato mutane kaga mutane na cewa ko kashe shi ko wallahi jini ne na haramu ba ba ka izinin kai ka kashe ba alƙali ne yake da wannan wuƙa da namu in ba haka ba al'amarin zai zama hayaniya jama'a muna fahimta wannan da ke ko mafi girman abin da za ka gane cewa eh lalle wannan jinin da za a zubar jini ne wanda Allah ya halatta shine a ce an da hukunci ne a kotu kuma kotu ta sa lokaci da rana cewa a je a kashe wani wannan shine za a ce an yi a bisa yadda Allah ya ce amma kawai a yi na hayaniya wannan an turo an tsaro kowa kuma zai gudu a inda da gaske ne kowa ya tsaya kowa ya tsaya ce mu ne muka kashe shi mu muka zubar da jinin shi to alaman guduwa alaman ba na halasci bane kenan ko ku fahimta jama'a to haka dukiya ta yaya za ka gane dukiyar nan da kaci na halas ne ko na haram shi ne mai dukiyar da za a je a bincike shi a ce wani da ya ci dukiyar nan naka ya kaji a zuciyarka sai ce ai wannan ba yadda na iya ne Allah ya isa to wannan haramu amma in kana ji yana ka ina roka ni na bashi na siya kaya a wajen shi to sai ne ya yadda cewa wannan kuɗin ba zaluntar shi aka yi ba ko to wannan shine na halal to ma'aunin kenan duk dukiyar da kaci mai dukiyar yana jin ba komai to halas ne amma in yana jin damuwa to na haramu ne jama'a mun gane ka'idojin ko da haka mu kiyaye waɗannan abubuwa in ba haka ba to za a rinka ajiya a inda ba in su ba Allah madaukakin sarki ka tsare mana imani da Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ci gaba da cewa ka hurmati yawmikum hadha irin haramcin da yake tsakanin wato dukiyoyinku da jinenakinku da juna to irin yadda wannan ranan naku yake da alfarma ne domin annabi sallallahu alaihi wasallam yi wannan kutuba ne a ranan babban sallah yawmul hajjil akbar a ranar ne annabi ya wannan kutuba kuma a garin makka gari ne alfarma da aka sai annabi ya dukiyanku da jininku yana da alfarma kamar yadda ranar da muke a ciki a yau ranar sallah yake da alfarma fi baladikum hadha a wannan gari naku ne alfarma garin maka kenan ko kowa ya san gari ne mai alfarma fi shaharikum hadha a wannan watan da muke ciki a wani wata kenan watan zulhijja shi ma wata ne mai alfarma minha arba'atun hurum to watan zulhijja yana daga cikin watanni masu alfarma sai manzo Allah ya ce ala jama'a ku saurara hal ballagtu na isar da saƙon Allah na gaya muku abinda Allah ya yanke na hukunci da doka qalu na'am sabai baki ɗaya sai suka ce kwarai da gaske ka isar ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa radiyallahu anhu sahaba da annabi ya gama karanta wannan qala sai annabi ya ce Allahumma shahad ya Allah to ka shaida ka ji na isan musu da sakonka duk abin da kake halal ne na gaya musu duk abin da kake haram ne na gaya musu kuma na tambaye su sun karrara cewa eh lallai na isar da haka ya Allah kai shaida a kansu haka annabi yana cewa Allahumma yana nuna sama kaga manzo Allah kira shi Allah na ina Allah da sama da haka shehi ba san inda Allah naka yake ba da kace ba shi a sama shi da annabi ka biya nuna sama yace Allahumma sai ya nuna su mutanen da suke cewa na'am sai annabi yake fashhad Allah kai shaida a kansu da isar da sakonka kuma gashi kaji sun faɗi da kansu da haka kada a zo ranar tashi alkiyama su ce wallahi ma za a na min bashirin wala nazirin a faqad ja'akum bashirun wa nazir jama'a gane wannan da ke ko annabi sallallahu alaihi wa sallama ya maimaita wannan salatan ta uku yana cewa Allahumma fashal Allahumma fashal wailakum aw waihakum sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce kai tanku ko kuma ku saurara irin kama a ce ku baya hankali ba unzuru ku tsaya ku duba da kyau Tun da kuka ba da wannan shaida kuma kun tabbatar na isar muku da sakon komai la tarji'u ba'di kufara kada bayan tafiya na Allahu akbar ashe annabi yana musu kwana ne dama saƙon da aka aiko shi ya isar ya gama isarwa to me ya rage wa dan ake ya isar da sako sai juyawa ya koma annabi ya gama isar da sako tsaf yana shirin tattara ina shi ina shi ya koma ga Allah Shi ne yake kafa waɗannan shaidu sai annabi ya ce ku tsaya fa ku natsu kada a wayi gari bayan tafiya na la tarji'u uku fara kar ku koma ku kafirce wa duk waɗannan abubuwan da na gama karantar da ku kuka gama fahimta a wayi gari a ce kuma ku koma gidan jiya annabi ya ce ina game ku da Allah kar ku yi duk wanda ya haka kuwa ya shiga uku jama'a kun ji fa me annabi ya abbara wannan kafircin da yake kan ku koma bayana ku kafirta sai annabi yace yadribu ba'dukum riqaba ba'din Fashin ku su je suna kashe sashi suna tsara wuyayin juna kuna kashe junan annabi ya abbara shi da kafirci shine magana da muka ji muka yi kai yanzu mutane na kashe junansu ko ba sa kashewa yanzu annabi ya ce kada bayan tafiya na ku wannan ma'ana yanzu bayan tafiya annabi shi da ana yi abinda annabi ya jiye ma al'umma shi tsoro gashi ya zama ruwan dare a tsakankanin sa yau mutane da yawa sun bar garurukan su saboda tsoron za su iya kwana tsakar dare su zo su da an harbe su da haka ba shiri ba ba zato suka yi kaura suka bar gidajensu suka bar dukiyoyin suka bar gonakinsu suka yi gudun hijira wasu ba su ma san ina za su ba wasu sai sun samu za su tsallake wato garuruka makwabta wasu tsallake jihohi makwabta wasu kasashe makwabta saboda al'umma an wayi gari an koma ana yin abin da annabi yake kada a yi bayan tafiyar shi ana tsaye wuyan juna ana zubda jinin juna ana karkashe ainihin wato bayan Allah kun ji wannan hadisi kenan a ciki shi ma ya bayyana abubuwan zalunci wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake gargadin mu daga ainihin wato guje mishi Allah ka raba mu da zalunci rawahu al-bukhari al-imam bukhari ya rawaito wannan hadisi wa rawa muslimun ba'dahu imam muslim shi ya rawaita amma ba gaba ɗaya da kaji wannan ba wasu sashen riwaya ne imam muslim ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya sa mu dace jama'a saboda yanayin lokaci za mu saurara ne insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba muna masu faɗin wanda muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله